ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 28 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar 20 ga watan 6 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na goma sha uku a cikin darussanmu da muke na tafsirin suratul anfal a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka a yau insha allahu za mu tashi aya ta 67 ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu tsawa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب jalla wa ala yace ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard baya kamata ga wani annabi abu wato ribatattun yaki wato sune 'yan fursunan yaki, su kasance a gare shi hatta yuskhina fil ard har sai ya yawaita wato riko da kisa ga abokan gabansa a bayan kasa. turidu na arabar duniya ku muminai kuna son wato kuna son amfanin duniya ne wallahu yuridu al-akhirah shi ku Allah yana so muku yana so muku ladan lahira ne wallahu azizun hakim Allah fa mabuwayi ne kuma gwani ne a cikin dukkan hukunce-hukuncensa da umarce-umarcensa laula kitabun min Allah sabaq da ba littafi daga Allah ba wanda ya riga wanda ya rigaya ya riga ya zo lamassakum fima akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku akan abin da kuka karba na wato fidiya gari batattun yaki wannan ayar ta farko ma kana li nabiyin an yakuna lahu asra wannan ta sauka ne domin kwabi domin ta kwabi muminai akan shawar akan wato matsayin da suka ɗauka yayin da yakin badar ya zo ƙarshe da yakin badar ya zo ƙarshe suka ga an yi nasara sai aka shagaltu da kama ribatattun yaƙi har sa'ad ibn mu'az yana inkari yana cewa mu yawaita kisa a cikin jagororin kafirci maimakon mai da hankali akan kama ribatattun yaƙi waɗansu kuma suna cewa a'a gara mu kama ribatattun yaƙi ni amfani da abin da muka samu daga wajensu da fansa da za su bayar domin mu ƙara ƙarfinmu wato sai suka duba wannan maslahar akan maslahar wato kashe jagororin kafirci to akan wannan Allah ya kwaɗe su ya ce wannan bai kamata ba baya kamata ga annabi ya zamanto ya kama ribatattun yaƙi har sai tukuna idan ya tabbatar da sultaninsa a tashin kun san ana ce ma a wato sharaɗin safa da ake shafa a kansa ta zamanto a sahin kuma ana siffanta ruwan mani na namiji da cewa ma'un sahin mai kauri to wato har sai yi kauri ma'anar kauri wato sai sultaninsa ya karfafa a bayan kasa ta yaya sultaninsa zai karfafa a bayan ƙasa shine kamar da shehu abdullahi ya ce hatta yu zillal kufur wato ya wulakanta kafirci wa yuqilla hizbahu ya karanta kuma wato yan rundunar kafirci din wa yu'izzal islam ya ba da buwaya da ɗaukaka ga musulunci wa yastawi a <clears throat> Ah, wa yastauli ahluhu kuma wato masu musulunci ya zama tokanci sun sami istila'i sun sami ɗaukaka a bayan ƙasa domin idan da a ce da ƙarancin adadin waɗanda suka yi yakin badar waɗanda aka kashe adadinsu ya fi waɗanda aka kashe ɗin wato da an ci gaba da karkashe su adadinsu ya zama to ya ƙaru da yawa to wannan zai kashe ma'anawiyar kafirai sai yanzu waɗannan da karantarsu ba su da yawa amma suka yi mana irin wannan kisa to ba za su sake burin masu ce za su taso su ce za su sake ɗaukan fansa ba sai su fara tunanin su yi saranda su fara tunanin a zaman lafiya sai ya zamanto lissafin ya canza mm. wannan ya fi fa'ida ya fi maslaha ga musulunci bisa abinda za a yi a bisa kama ribatattun yaƙi da kuma su kawo wani abu na fansar kansu wanda wannan abin waɗansu sai su tunani kan cewar tun daga talauci a cikin sahabbai yawancin su muhajirin ne wannan zai ba su karfi za su samu kayan yaƙi za su samu abin da za su taimaka ma za su ci gaba da kara addini saboda sun samu wato dukiya sun samu alƙuwal madiya to Allah maɗaukakin sarki ya ce a'a baya kamata ya zamanto haka ga annabi annabi ba tsarin annabawa ba ne kuma wajen faɗin Allah da yace ma kana li ba baya kamata ga wani annabi ishara ne ga cewa wannan shine hukuncin Allah akan dukkan annabawa ba sa ɗaukan ribatattun yaki ko su karɓi fansa ganima ma sai ga wannan annabin sallallahu alaihi wasallam aka halatta ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam tuhilla li qabli ba a halatta ganima ga wani annabi gabani na ba mm. saboda idan har annabi ya kira mutane ba su bi shi ba har ya kai kan cewa an ɗauki makami a kansu don su yi imani to ba za a soke makamin nan ba sai an karya lagonsu baki ɗaya sai an karya lagonsu gabaki ɗaya ba a tunanin kan cewa a saurara musu to a cikin wannan ana kawo riwayoyi da suka zo Ah, daga ciki akwai riwaya a cikin akwai hadisin sayyidina Umar a cikin sahih Muslim cewa bayan an gama yaƙi annab sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai yaya za a yi da waɗanda aka kama sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ya rasulallah yan uwanka ne danginka ne ka sanya su su biya fansa abinda za su bayar zai taimake ka abin da za su bayar kamar yadda a riwayar ibn ashur ya kawo maganar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce qaumuka wa ahluk istabqihim ya ce mutanenka ne kuma danginka ne wato ka kyale su su rayu kada a kashe su la'allallaha an ya tuba alaihim muna kauna Allah ya karbi tubansu ya zamanto sun musulunta wa hud minhum ka karbi fansa daga gare shi biya biha ashabak sai ka karfafa sahabbanka da ita shi kuma sayyidina Umar saboda haka kaga sayyidina Abubakar sai ya duba maslaha ta addini ta fuska biyu a fuskar cewar nan gaba za su imani fuska ta biyu dukiyar za ta amfani addinin musulunci saboda haka maslaha ya duba mm. shi kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce waɗannan mutanen ya ce ma'annab sallallahu alaihi wasallam kamata yi a karkashe su ya ce ka sanya ali ya kashe ɗan'uwansa wani ni kuma ka sanya ni in kashe wa wani ka danka ɗan'uwana wani a hannunsa a hannuna in kashe shi don mushirkai su san cewa da gaske muke yi wajen addinin da kuma gaske muke wajen kare a addininmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ra'ayin sayyidina abubakar bai karbi ra'ayin sayyidina umar ba a wata riwayar har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sayyidina abubakar da annabi ibrahim da kuma ya kamanta shi da annabi ibrahim da kuma annabi isa ya ce abubakar kamar ibrahim ne annabi ibrahim ya ce a famanta bi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni yana daga gare ni wanda ya saba min kuwa kai ne gafara ne mai jin kai hmm? mai gafara ne mai jin kai wato hatta wanda ya bi ni din ba uh, wanda ya saba min din ba bai yanke kauna ba kan cewa Allah zai iya jin kansa hmm. yace wa man asani fa innaka ghafurur rahim haka annabi Isa shi ma yace in tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kai musu azaba bayin ka ne in kuma ka yafe musu to ai dama kai mabuwayi ne mai hikima sai ce sai na abubakar kamar ibrahim ne da isa ita kai kuma umar kamar nuhu ne da musa annabi nuhu me yace rabbi la tazar alal arzi minal kafiri na da yara <laughs> sai Allah kakkabar wani kakkarfa wato mai tsananin kafirci a bayan kasa daga cikin kafirai da kuma annabi Musa shi kuma me yace yace washdud ala qulubihim fala yuminu hatta yarawul azab al yace ka tsana ka sanya zukatan su tsanani wato ba za su yi taushi wajen karban imani ba ya zamanto ba sa su imani ba har sai sun ga azaba mai to sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fita sai ya dawo ya tarar da annab sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar suna kuka sai ya ce me yasa ku kuka ku gaya mun idan nima abin kuka ne in na samu in zan iya yin kukan nima ne kuka tare da ku in ba zan iya ba kuma in kakaro kukan in nuna ce ma nima zan yi tunda kun yi kuka in nima ba zan iya ba to in kakaro shi dan in kuka tare da ku abinda ya sa kuka ya cancanta nima ne kuka in ji sayyidina umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kalli wata bishiya kusa da shi ya ce an bijirar da azaba ya zuwa ga sahabbanka ya zuwa ga mutanenka wato su ne sahabbai bai kai wannan tsakanina da wannan bishiyar ba wato akan abin da suka yi na burin kan cewar a ci gaba da kama ribatattun yaƙi ba a ci gaba da yaƙi ba ba wai akan shawarar da sayidina abubakar ya bayar ba inda shi shawarar da sayidina abubakar ya bayar ai shi maslaha ta addini ya duba a zargi wato kwabar da aka yi ba a kan shawarar da sai ba wai shi aka bijiran ma da azaba ba ballantana kuma a ce kwaba aka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi yasa yace an bijirar da azaba ga ga mutananka wato ga ƴan uwanka yace ma sayyidina Umar hmm. yana nufin waɗanda yake Allah ta'ala ke cewa turiduna aradad duniya hmm. kuna son wato amfanin duniya hmm. su ne waɗanda suke burin kan cewa ai shi kenan jihadi yaƙi ya ƙare kawai a kama ribatattu wanda sa'ad ibn mu'az yake musu inkari cewa a'a a ci gaba sai an karkashe jagororin kafirci tukuna to akan haka al'itab ya zo kwabi cewa ba a haka musamman a farkon yaƙi tsakanin annabi da maƙiyin da abokan gabansa har sai ya yuskhina fil ard ya yawaita wato kashe abokan gabansa waɗansu sun fassara yuskhina fil ard wato har sai ya sai sultaninsa ya tabbata a bayan ƙasa ta ya sultaninsa zai tabbata a bayan ƙasa a ce ai ga su ma ba su da yawa amma da ya zo ya aran gama da makiyansa duk manya-manyan general sun su jagororin su an kashe su babu wanda ya tsira sai 'yan tsirari to wannan shine sunnar Allah tare da annabawan Allah wanda da shi ake karya lagon kafirci to shine kuma Allah ta'ala ya ci gaba da ya musu itab din da cewa turiduna araban duniya kuna son amfanin duniya an kira amfanin duniya da arab wato tarkace shine abin da yake bujurowa saboda duniya da abin da ke cikinta na amfani wato zamansa kaɗan ne ƙalilul muks ba wuya ya tafi duk wani abu na duniya haka yake mulki ba wuya ya tafi ko ka tafi ka bashi ko ya tafi ya barka haka dukiyar kana cikin jin daɗinta sai ganin da nan kawai baka yi ba kai ko kuɗi ne ma za ka ga sun zo na yau ba waya wanda yake za ka ce ka rayu ka mutu ka bar su ba ka ka samu kuɗi masu yawa kana ganin kan cewa wato alat ɗin nan ba zai ƙare ba hmm? sai ka gani kawai arab ya zo ya tafi ce wai ina kuɗin ne kaga kuwa sai dai ka ba ta ba labari in na tashi yin kaza in na tashi yin kaza haka zalika duk wata ni'ima ta duniya in matan ne eh, eh, in sha'awa ce ta aure haka za ga ta zo shi yasa duniya haka take arab ce kan san abin da ake nufi da abin da yake bujurowa wato kamar kana tafiya a hanya wani abu ya dan bujuro maka ka san ba shine a gaban ka ba kana tafi ka dan juya ka kalle shi to haka duniya take wallahu yuridu al-akhirah shi ko Allah lahira yake so muku me yasa Allah yana so muku amfanin lahira wato <clears throat> wajen duniya sai aka faɗa al-mudar turiduna aradad duniya kuna son amfanin duniya wallahu yuridul akhirah Allah ku lahira yake nufi ba a faɗi menene ba aka shafe al ɗin din amma na duniya aka ambace shi domin wato ai ishara ya zuwa ga cewar abu ne wanda yake mai saurin gushewa mm-hmm. abu na duniya mai saurin gushewa ne saboda haka bai cancanci ya zamanto ne mahallin son ku ba abin da ya kamata ku so na lahira shi kuma Allah ke so muku to Allah madaukakin sarki ya so muku amfanin lahira saboda shi ne amfani wanda yake mai dawwama kuma saboda shi ne wanda yake tasiri akan ayyuka waɗanda suke za su taimaki addini da kuma abin da zai inganta rayuwar mutum a matsayinsa a ɗaiɗe yake inganta rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma ta jama'a akwai alamomi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga wato amfanin lahira su ne alamomin umarninsa da hannunsa duk wani abu da Allah ya umarni da shi ko ya hani da shi to a cikinsa akwai amfanin lahira su ku abubuwan duniya ba dune suka zamanto kan cewar wato abubuwan da ba su da amfani ba a lahira domin akwai abubuwan duniya waɗanda suke sa da amfani a lahira za su amfane ka a lahira su ne abubuwan da za su kai ka zuwa ga lahira na duniya din ne kamar walatan sa nasiba min na duniya. kada ka manta da rabon ka na duniya ai amfani da annaban da Allah ya baka na duniya domin neman lahira wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka na duniya shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da dukiya kyakkyawa ga mutum wanda yake salihi saboda zai amfani da dukiyar ne domin samun lahira ya yantar da bayi ya ce ya yaye bakin ciki mai bakin ciki ya taimaki marasa lafiya ya sa da zumunci ya taimaki ya gashi nan dai mm. shi yasa ya ce a dukkan wani abu daga amfanin duniya wanda yake ba shi da wani rabo na amfanin lahira to wannan ba abin so bane ga Allah dukkan wani abu na amfanin duniya wanda yake akwai amfani a cikin lahira a sa to wannan akwai wato soyayyar Allah a cikinsa shi yasa kun ga na sayyidina Abubakar ya zamanto ga shi dai ya ce a samu fansar amma menene dalilin da ya ce a samu fansar kuma a kama ribatattun yaki ba dan a mayar da su bayi ba a'a dan ya zamanto ana kuɗin su shiga addinin musulunci kaga wannan abu ne wanda yake na lahira da kuma na biyu a amfani da shi don a taimaka ma don ya taimaka ma sahabbai wannan shi ma haga amfani ne na lahira to sannan da Allah ya ce wallahu azizun hakim hikimar Allah wajen kare wannan ayar da wallahu azizun hakim ya nuna musu kan cewa buwaya ta Allah ce ba abinda kuke tsammanin za ku yi na tanadi da neman amfanin duniya shine zai baku buwaya ba Allah ne zai baku buwaya walillahi domin Allah shine al-aziz hmm? tanadin amfanin duniya da karfi na duniya ba shine zai baka izza ba walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin izza ta Allah ce da kuma manzansa da kuma muminai <clears throat> sannan ya ƙare <clears throat> don haka a cikin wannan abin da yake ya dace da sabai shi yasa aka kawo ayar da makana ai mayan bari don a nuna musu maɗaukakiyar matsaya wato mataki wanda yake maɗaukaki tunda ai kaga hukunci bai gabata ba ballantana a ce sun yi abin da yake na aikata haramun abin da suka aikata ba haramun ba ne mm. shi yasa aka yi musu abin da aka yi musu kwaɗi da shi ya zamanto kwaɗi ne akan ba su yi abin da yake shine madaukaki ba mm. wato an nuna musu kada su tsaya akan abubuwa waɗanda suke safafi kasan al'amura su yi wato su dimfari abin da yake maɗaukaki abin da yake zai ba su ainihin ɗaukaka kuma ya kare da sifa ta biyu shine ta hikima hakim cewa Allah maɗaukakin sarki gwani ne don ya nuna musu kan cewa wanda yake masani da abin da yake mai amfani na gaske shine Allah ba su ba saboda haka za su iya aunawa su rinka abin da suke ganin shine maslaha hmm? amma a hangen nasu a hangen nesan su wanda yake kasiri matakaici sai ya zama to ba shine ainihin amfanin ba to shi sa su dogara da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyatar da su kun ga a cikin wannan akwai zaburarwa kan su dauki wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya ambata da gaske shi yasa ya kare da cewa akwai hikima a ciki wanda a cikin wannan kuma tun dama alkur'ani littafi ne da ake so a yi tadabburi mm. to me yasa Allah ya ce akwai ina hikimar sai su yi tadabburi sai su gano irin waɗancan hukunci a hikimomi to sannan da Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaqa da ba dan littafi daga Allah ba da ya rigaya wannan littafin ana nufin da malamai sun yi sun ɗauki fuskoki daban-daban na tafsirinsa waɗansu suka ɗauke shi akan ma'anar alkur'ani da ba don alkur'ani da ya sauka ba wanda yake kun yi imani da shi kun gaskata shi to da abin nan da kuka yi da ya zama to sanadiyar saukar azaba a gare ku kaga wannan shine ake cewa akwai ayyuka nagari da mutum zai yi wanda idan ko da zamiya ta same shi a gaba sai Allah madaukakin sarki ya yafi masa ba zai kalli wannan ba mm. alhasanatu al alhasanatu sabiqa wato waɗansu ka'idodi Sheikh Islam Ibn Taymiya ya kawo a cikin Minhajus Sunna da ya wajaba duk wanda zai karanta tarihin sahabbai ya san su mm. daga cikin ka'idodin ya kawo wannan cewa ka sani cewar abubuwa da mutum a wato kyawawan ayyuka da mutum ya riga ya yi su a da za su yafi masa dukkan wani abu wanda yake zai zo daga baya mm-hmm. sunnar Allah ce wannan mm-hmm. to shine sa in ka karanta tarihin sahabbai ka ji wani abu wanda yake ya faru tsakaninsu na batanci wani abu wanda yake na ajizanci na dan adam to kar wannan ya sanya kaka ce ashe ma haka suke kamar yadda 'yan shi'a suke su tozarta su su rinka ganin su a waɗansu munafukai amma su sifanta su da sifar munafunci sun manta da irin abin da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sadaukar da kan da suka yi to shine fa irin wannan laula kitabun min Allah sabaq shi yasa ma waɗansu a fassara ta biyu na kitabun dinnan shine kan cewar hukunci daga Allah cewar duk wanda ya yi yakin badar to Allah madaukakin sarki ya yafe masa i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah ya kalli waɗanda suka yi yakin badar yace duk abin da kuka so ku aikata na riga na gafarta muku amma ka duba da Allah tarbiya irin ta sahabbai sharholiya suka yi ba sai suka zamanto ma sun fi kowa wannan ya zamanto ƙarin tsoron Allah a gare su ba ka duba dai sayyidina Umar lokacin yana amirul mumini sai ya je ya kadaita a cikin ya kadaita a shi shi kadai ya shiga cikin lambu ba wanda yake ganin sa sai ya ce Umar ibn al-Khattab Amirul Mu'minin ya fada ma kansa ya ce wallahi in baka ji tsoron wallahi la initta in lam tattaqilla la yudkhilannaka Allahu an-nar in baka ji tsoron Allah ba wallahi Allah wuta zai saka yake ga ma kansa haka bayan ya kira shi fa ya ce Umar ibn al-Khattab hmm, amirul mu'minin in yi ma kansa kirari sannan ya fara ma kansa gaskiya wallahi in baka ji tsoron Allah ba a wuta Allah zai saka to ga fa wanda fa aka ce musu ku aikata abin da kuke so na gafarta muku amma ka duba inda suke mu'amala da Allah ujubu bai kama so ba su sakankance ba a waɗansu wata fassara kuma kitabun din aka ce ma'anarsa wato at-taqdir hmm, wato al alkitab ma'ana alkitaba. da ba dan al-maktub ba rubutu da ya zo daga Allah me rubutu Allah ya riga ya rubuta a cikin wato a cikin lauhul mahfuz kan cewar <clears throat> a cewar wato duk wanda ya nemi shawara akan ijtihadi to sannan to duk abin da aka faɗa wato ba zai zamanto kan cewa yi laifi ba a wajen sha'anin neman shawara mm. Mm. saboda haka babu wani abin zargi a gare su akan abin da suka yi saboda abin da Allah ya riga ya rubuta Allahul Mahfuz ya kaddara na kan cewar Allah madaukakin sarki wato ba zai kama wanda ya ijtihadi akan ijtihadinsa ba wannan akan wanda suka ɗauki fassara ayar akan cewar al-itab din ga shawarar da aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya karbi ra'ayin sayyidina abubakar wanda yake wannan kaulin malaman tafsiri sun za fashi sun yi rinjayar da wanda na ambata daga farko ah, <clears throat> daga ah, waɗansu ah, suka suka fassara alkitab ɗin da kan cewar shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta na halatta ganima ga wannan al'umma sabanin abin da yake ga sauran annabawa to da ba don wannan hukunci ya riga ya gabata ba da kwaɗayin da suka yi na su samu amfani daga kama ta hanyar kama ribatattun yaƙi to da azaba ta same su azabar kuma da ake nufi a nan ibn ashur ya ce shi ne wato ibtila'i da Allah zai iya jaraba su da su ne kan cewa waɗannan ribatattun yakin da aka kama da ba don Allah maɗaukacin sarki ya riga ya hukunta a littafi ya hukunta hukunci kan a cewar wannan abin da suka yi babu laifi a gare su ba to da waɗannan manya-manyan kafiran da suka kyale su da Allah ya kyale su ya ba su ikon su haɗu su ƙara ƙarfi don zo sake far musu su gana musu azaba ita ce azabar da yake nufi ba wai azabar lahira ba wato shine su'ul maqdur da ya kaddara musu wani abu wanda yake za su wahala a nan duniya da shi to amma Allah madaukakin sarki bai yi haka ba don haka wannan ayar sai ya zamanto ta kunshi gargadi ga musulmi akan su koma ya zuwa ga gaggawa wajen daukan fansa a cikin irin wannan hali cikin irin wannan hali idan an yi yaki to abinda ya wajaba a yi shine abinda Allah ya ambata a wannan ayar na abinda ya kamata kada a mai da hankali ga kama ribatattun yaƙi da duban amfanin abin duniya da za a samu kafin ya zamanto kan cewa maslahar da jihadi ta kunsa na wato a karya lagon kafirci a karya karfin kafirci an same shi wato an samar da shi kafin dukkan wata maslaha da za a duba to sannan sai Allah ta'ala ya ce fakulu min ma halalan tayyiba dan haka ku ci daga abin da kuka samu na ganima halin kasancewarsa halal mai tsarki wattaqullah kuma ku ji tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah wato mai gafara ne mai jin kai wato ku ci daga abin da kuka samu na ganima to ai yanzu wannan ayar akwai iskali a ciki fansa da aka karba daga ribatattun yaki ai ba ganima ake ce mata ba ko fidiya ake ce mata alfida ganima shine wanda aka samu aka kwata da karfi aka yi istila'i aka samu iko a kansa na daga dukiyar kafirai da suka zo yaƙi suka gudu suka bashi amma abinda kafiri kafirai suka zo suka biya na fidiya na fansa don su fanshi kansu a kyale su bayan an kama su an ɗaure su a akan ribatattun yaƙi wannan ba ganima ake kiransa ba mm-hmm. to saboda haka wannan ayar Ah, in dai aka ce abin da ake nufi wannan halacci ne na su ci wannan ah, ah, abin da suka karba to ya zama tokan cewa ganima an bata wata ma'ana ba ita ce ma'ana wadda take ta shari'a ba fuska ta biyu kuma sai ya zamanto cewar a fakulumin mutum ku ci daga abin da kuka samu na ganima wato wannan ya ishe ku kada ku rinka tunanin kuma sai kun daɗa ƙarawa da fidiya da fansa mm. ganimar ta ishe ku Hmm? halalan halal ne na halatta muku shi tunda Allah madaukakin sarki ya a can wajen ya ce wa alamu anna ma ghanimtum lil fa lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba an bayyana cewa ganima ta halatta a wancan ayar a cikin sura saboda haka ku ci daga abin da kuka samu na ganima ku kyale batun kokarin samun fansa daga ribatattun yaki wattaqullah ku ji tsoron Allah wato ta hanyar ku tsaya akan bin umarninsa da yin abin da yake shine zai tabbatar muku da maslaha maɗaukakiya ta addini domin wannan shine ainihin godiya takwa wato da yace wato a ku ji tsoron Allah li anna takwa shukrun lillahi godiya ce ga Allah alama an'am akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku ni'ima min daf'il azabi anhum na ije wannan azabar cewa to yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya ije azaba bai kaddara kan cewar kafirai za su samu karfi a kanku ba saboda kun kyale su kun karbi fidiya su je su haɗu su zo su sake far muku to ya Allah madaukakin sarki yayi muku wannan ni'ima to dan haka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron domin tsoron Allah shine shi ita ce hanyar godiya ga Allah ita ce hanyar godiya ga Allah hanyar wato shi Allah in yayi maka ni'ima to abin da yake so ka ƙara tsoronsa shi yasa aka ruwaito daga wani daga cikin magabata ana jin Hassan al-Basri ne cewa idan Allah ya yi ma mutum ni'ima to Allah kuma ya tsiri wata ibada wadda da ba ya yi domin godiya ga wannan ni'imar da Allah ya yi masa eh, shine domin ita ce hanyar godiya ga Allah da tsoron Allah wattaqul ah, inna Allah furu rahim lallai Allah mai gafara ne mai jin kai wato abin da ya sa wannan kamar ta'alil ne domin Allah ku ji tsoron Allah domin Allah mai gafara ne mai jin kai ta tambihi akan cewar takwa ɗin godiya ce ga ni'ima don haka sai aka ƙarfafa ta da kan cewa domin Allah mai gafara ne mai jin kai don haka wannan ya cancanci wato ku ji tsoronsa saboda wannan na'am ya ayyuhan nabiyyu fi يعلم الله في قلوبكم خيرا يخزكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من صبروا فأمكن منهم والله عليم حكيم نعم الله يتي يا أيها النبي يتي يا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ce nema waɗanda suke hannunku wanda suke hannuwanku na daga wato ribatattun yaƙi hannuwanku ku muminai wato suke ma'anar hannu a nan wajen milki wanda suke ƙarƙashin mulkin ku kun mallake su na daga ribatattun yaƙi in ya alamillahu fi qulubikum khaira wannan shine abin da za ka gaya musu idan Allah ya san alhai idan Allah ya san wato a ya san alkhairi a cikin zukatanku Allah ya riga ya sani amma wato idan Allah idan kuka bayyana ma Allah alheri har ya zamanto kan cewa Allah ya bayyana shi ya bayyana wato kun nuna ma Allah a cikin zuciyarku alheri Allah ya san shi Hmm? ba wai kan cewa Allah bai san abin da ke cikin zuciyarku ba wato tunda Allah zuciya yake kallo to idan yayin da Allah yake kallon zuciyar ya zamanto ya san alheri ya ga alheri a cikin ta wato idan Allah ya ga alheri a cikin zuciyarku yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum zai ba ku mafi alheri daga abin da aka karba daga gare ku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ne wannan ayar an ci ta sauka ne akan wato a annabi sallallahu alaihi wasallam ake zance da shi da wani abu wanda yake ya rataya da abin da yake ɓoyayye a cikin zukatan wa'annan ribatattu tun daga sunan sun zo ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyarsu sai Allah yayin da aka zaburar akan jihadi da sauransu to akwai waɗanda suke waɗanda aka kama su abin da ke gudana a cikin zuciyarsu Allah ne kaɗai ya sani to shine Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gaya musu idan Allah ya san alheri a cikin zukatanku menene alherin wato in ya san cewa kuna da gaske kuna so ku shiga addinin musulunci kuma kun yi azama akan shiga addinin musulunci to Allah zai ba ku fiye da abin da aka karba daga gare ku zai ba ku sama da alkhairi zai ba ku abin da ya fi alkhairi daga abin da aka karba a gare ku abin da kuka ba abin da wato kuka bayar dan ku fanshi kanku in Allah ya san cewa a zuciyarku kuna san musulunci kuke to shi kuma Allah zai ba ku fiye da wannan abu daga cikin waɗannan akwai Abbas sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ya daga cikin wanda ya fanshi kansa kowa ukiya 40 ake bayarwa amma abbas aka ce a karɓi ukiya 120 a wajensa haka annabi sallallahu alaihi wasallam a karɓi ukiya 120 kuma yace shi zai fanshi aqil ibn abi talib da al-harith da an-nawfal ibn al-harith ibn abd al-muttalib yayin yan uwansa yace shi zai biya musu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa eh saboda yana da kuɗi yana da kuɗi kuma saboda ya fito saboda fitowar da yayi a cikin jagororin a cikin jagororin mushrikai tunda yana daga cikin manyan makka mm. saboda haka aka ninka masa eh. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ninka masa kamar yadda na a a ibnu atiya ya ambata shi ne shi sai na abbas yake cewa wannan ayar a na ta sauka domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dukiyar bahrain da dukiya ta zo daga bahrain kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu abbas ya ce masa ya zo ya shimfiɗa mayafinsa ya kwashi dukiyar ya zuba zinari ne fa kawai eh. ya rinka kwasa ya zuba eh. ya kwasa ya zuba ya kwasa ya zuba <laughs> ya zo ɗauka ya kasa eh. bayan ya musulunta bayan ya musulunta da dukiyar baharin ta zo ya ɗauka zai ɗora a kansa ya kasa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sa ɗaya daga cikin su ya taimaka min yace a'a yace zo ka taimaka min yace a'a ya rage ya rage ya zo ya sake kokarin zai sake ɗauka ya kasa ya sake cewa ka sa wani ya taimaka min yace a'a sai da tukuna ya ɗauki daidai wanda zai iya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa ya tsira masa ido har ya kwasa ya tafi to shine shi sayyidina abbas yake cewa Allah ya bani khairan mimma da minni dirhami 120 aka karba daga wajensa amma jibi dukiya wajen ta zo zinari ne tsagoran zinari da har ya kasa ɗauka a kansa kuma abbas ba karfa ne dogo ne sayyidina abbas yana da tsawo kuma yana da yana da karfi ga katuwar murya jahawari ne shi yasa lokacin yakin hunain annabi sallallahu alaihi wasallam yasa shi ya kira yace yace ya ashaba shajara mm. ya ashaba shajara yana faɗa da katuwar murya sai kuma duk suka taho mm. bayan da an dare mm. to kaga ka duba karfi irin na sayyidina abbas amma dukiyar ya kasa ɗauka shine sai ya tuno da wannan ayar yace gashi Allah ya bani fiye da abin da ya karba daga wajena kuma ina kauna Allah zai gafarta mu kamar yadda yace wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku ishara ga cewar Abin da Allah yake cewa zai ba su khairan mimma da minku ba wai kawai na dukiya ba ne a hadda musulunci domin ya ce wa yaghfir lakum domin zai ba ku sababin gafara shine musulunci wallahu ghafurur rahim Allah <clears throat> wato mai yawan gafara ne mai jin kai wannan ishara ne zuwa ga girman rahamar Allah wanda yake a shi ne tsananin rahama ne saboda mubalaga tana nuna kan cewar Allah maɗaukakin sarki a cikin yawan bayinsa da ake zance da su da girman gafararsa ga kowane ɗaya daga cikinsu aiku Allah ya fi aiku Allah ga ne ka duba masu laifi ka duba adadin masu laifi kamar yadda annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce a cikin hadisin abidar dinna ku bayina kuna min laifi dare da rana wa an aghfiru dhunuba jami'a Kullum Allah ya laifi ake masa kuma kullum Allah ya fiya yake to kaga kullum Allah gafara yake to kaga ya cancanci ya zama to shine al-ghafur kuma rahim wato mai jin kai wa in yuridu khiyanataka idan kuma suna nufin ha'intarka faqad khanu Allah min qabl to ai sun riga sun ha'inci Allah da a can ma sun ha'inci Allah fa amkana minhum sai Allah ya baka nasara akan su ai fa amkana ka minhum sai Allah ya baka nasara da tabba'a wato da rinjaye akan su wallahu alimun hakim Allah wato a masani ne kuma mai hikima ai wato Allah ya san abin da ke cikin zukatan nasu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki gwani ne ya jin yadda ya musu mu'amala da su irin mu'amala wanda ya san su. wannan ita ce hikima ai ta Allah wato idan daga cikin waɗanda yake ribatattun yakin yayin da suke bayarwa suna nufin ne kawai a basu dama su gudu sannan su je su haɗa karfi su ziga makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam a dawo a far masa to in haka suke so faqad khanu Allah min qab ai falan wannan ba shine jawabin sharadin ba jawabin sharadin karka damu da su ba za su cuce ku ba domin aida sun hainci Allah da suka hainci Allah sun sha menene ha'intar su da suka yi ga Allah an fassara ta da cewar ha'intar da suka yi ma Allah shine ha'inci daga alkawarin da suka daukan ma Allah tun farko wanda Allah ya ɗauka akan kowane bawa domin kowa yana jin wannan alkawarin idan aka tuna masa zai ce haka ne fa shi sa nake jin cewar wato Allah gaskiya ne shi sa koyaushe nake cewa ya Allah oh my god oh my god haka ne fa to me yake hana shi ya yi wannan ya rike wannan alkawarin shine al'adu da jagororin kafirci shaidanu wanda za su zo su toshe su hure masa kunni mm. ya zamanto kan cewa wannan alkawarin na fitra da yake da shi ya zamanto ya hanci Allah amma asali mutum Allah bai halicci mutum halha'ini ba mutum ba ha'ini ba ne mutum Allah ya halicce shi da kyawawan sifofi shaidanu ne suke mayar da shi haka ta hanyar al'adu ta hanyar jagororin kafirci ta hanyar abokai miyagu da sauransu da rundunoni waɗanda za su bushe masa kunne yadda daga ya fara kafirci sai ya samu mataimaka sai ta tuntula masa abubuwan kafirci kamar yadda yan fas nan ake musu hmm, daga mutum cikin fas nan daga mutum ya ce babu allah ya so mazagin addini dan nan sai ga sun zo sun yoca a kansu abokai hmm, a zo a karfafa shi ai ta bashi ai ta turo masa a rubuce-rubuce na sharri ai ta turo masa ideas ai ta turo masa kuɗi ai ta turo masa hanyoyi ngo su ta zuwa a ta kiransa nan ya je lacca nan ya je wancan bayani a kewaye shi da yake za a hana shi a wato wannan fitrar ta tasiri a gare shi wata ma'anar kuma na cikin ha'intar Allah da suka yi shi ne alƙawarrukan da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka warware mm. ah, to ah, sun yi yayin da suka ha'inci ah, wannan alƙawarin ai kaga wannan alƙawarin wato ba su tsira ba domin idan suka idan suka idan suna son su ha'ince ka to in suka yi Allah maɗaukakin sarki zai dawo da su hannunka kamar yadda yake Allah ya tabbatar da kai a kansu to haka Allah zai dawo da su hannunka ka samu tabbata a kansu na'am to sai Allah ya ce innal ladina amanu الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير نعم كفهم كان التفسير أن آير akwai wani abu da na ga ya dace mu ambace shi dangane da wato fansar da ribatattun yakin badar suka bayar an sanya musu kowa ya ba da ukiya ita ce dirhami arba'in <clears throat> amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk ba zai iya ba kuma ya iya rubutu da karatu to ya koya ma 'ya'yan madina al'ansar ya koya musu rubutu da karatu kamar yadda ya zo a cikin al'amwal na abu ubaid to kun ga wannan ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmancin rubutu da karatu iya rubutu da karatu kuma shi yasa ake cewa sifar ummiya rashin rubutu da rashin karatu falala ce a haƙƙin annab sallallahu alaihi wasallam man kaba ce a haƙƙinsa domin aya ce ta annabcinsa cewa bai iya rubutu ba bai iya rubutu da karatu ba ballanta ya je ya karanto a ce shi ne ya rubuta alkur'ani kuma ya karanto a wani waje ne ya zo yake faɗa amma ga sauran al'umma ga baki ɗaya rashin eh, iya rubutu da rashin rubutu da karatu wannan man kasa ce tawaya ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon yakin badar shine na farko da dama ta zo na a ije wannan mushkilar ya zama tukan cewar an ɗauki wannan dama so da haka babu dalili da musulmi za su zauna ya zama tukan cewa ba su iya rubutu da karatu ba kuma daidai gwargwado gaskiya musulmi sun iya rubutu sun iya karatu sai dai kawai mulkin mallaka shine ya zo ya cuce mu wanda bai iya rubutu da karatun boko ba sai a ɗauka ai jahili ne murakkabi bayan kuma gashi zai iya rubutu da ajami zai iya karanta larabci zai iya zai iya rubuta wasiƙa kuma aka rubuto masa zai karanta amma ba a yi da wannan ilimin ba saboda raunin mun bari kafirai suka zo suka sa mana a turawa suka zo suka sanya mana tsarin karatunsu kun san farko lokacin da suka zo da suka kawo jarida da a jima'a ke rubuta jarida sai da suka ga mutane sun karɓe ta kowa yana ana son a karanta jarida sai kawai kwatsam sai suka suka daina bugata da ajami aka koma da hausar boko so da haka tunda yanzu ka saba in dai kana so ka karanta jarida wadda da ka saba da karanta dole ka je ka kora hausar boko don a raba mutane da ajami to wannan ya nuna mana yadda addinin musulunci ya girmama sha'anin iya rubutu da karatu kuma ya nuna haƙƙin hukuma wajen bayar da wannan haƙƙin hukuma ne ta ba da ilimi hakkin hukuma ne ta ba da ilimi amma babu inda ake yanzu kaga unicef a unesco abinda ta ce wato kowace hukuma haƙƙin abinda za ta kashe na kasafin kudi akan ilimi 26 cikin 100 26 cikin 100 na kasafin kudin na kasafin kuɗinta na shekara zai tafi a cikin harkar ilimi ne a hasan abin da yawanci hukumomi suke kashewa hmm? biyar cikin ɗari shida cikin ɗari da wuya ka samu wanda suke kashe goma cikin ɗari hmm? to sannan waɗanda suka zo suke yin makarantar makarantar allon da babu ruwan hukuma a ciki an ji ba a son bara amma wai a zo a ce ba za a yi ba hmm? a so a ce ba za a yi ta ba za a yi karatun alkur'anin ba duk wani ilimi duk wani ilimi waye zai adawa da ilimi kuma ma kamar ma ilimi ma kamar na alkur'ani wanda yake shine ke fitan mana da mahaddata shine ke fitan mana da aramomi wanda yake su ne su ne filas din addini a cikin al'umma su suke rike da alkur'ani su wanda suke rike da alkur'ani su ne filas din addini su ne aka ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama amma ya zama dokan cewa hukumar abin abinda take yaƙi da shi kenan maimakon gyara ai hukumomi da suka fi ta hukumomin da wanda suke da rashadi tun lokacin tun lokacin abin tun lokacin kai tun lokacin datsu kai tun lokacin saddauna lokacin datsu umaru aka fara kafa kwamiti yadda za a gyara ilimin ilimin allo kuma lokacin lokacin gwamnatin malam shekaru daga shekara 2003 har 2011 mai ba da shawara ga gwamna akan harkar tsangaya amma yanzu ka ji irin wanda ake sa masu ba da masu shawara ga gwamna hmm? wani ma kwanaki ne an ce na menene aka ce wanda ba shi da wani amfani ga al'umma amma lokacin malin shekaru mai ba da shawara ga gwamna akan tsangaya haddata bashir gadanci ake ce masa mai tsangaya duk wata tsangaya a cikin jihar kano sai da suka shiga ita suka santa suka yi map kuma suka fito da tsarin yadda za a inganta karatu yadda za a gyara shi amma har kawai ka zo ka ce za ka rusa ka ce ka haramta hmm? Hmm? babu wata idea babu wata tunani abinda yake shekara aru aru hmm? don babu abinda yake gaban gwamnati sai kawai rusa institutions rusa abinda yake an gada rusa abinda yake kuma addininmu ne mirazinmu ne abinda muke alfahari da shi ne wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika alƙur'ani ɗaukaka ne an ka ne ku duba wani clip na su abin nan a wannan ya sunan dg na hisba dr ali dr ali kibiya wanda suka kawo wanda daga cikin larabawa suka je suna ganin masu karatu a kan gaya masu rubutun alkur'ani abin ba abin alfahari ne laraba da aka je ana nuna musu a saudiya mutane rubuto ko ni wani da ya gani cikin kasashen yarba ya ce ya nuna wani dan ajinsu balarabe ya ce yana so ya wakafi ga irin wannan karatun ina za a haɗa shi da wayannan mutanen ganin wannan abin kawai da wani mutum wanda aka zo da shi dattijo wani tsoho shekararsa tamanin da biyu kana sa gau da hankalinsa ya ce shekararsa saba'in da biyu shekararsa 60 yana rubuta alkur'ani shekararsa 82 a duniya shekara 60 yana rubuta alkur'ani ya rubuta alkur'ani da hannunsa guda 72 da hannunsa da ka to ka zo ka ce duk za ka rushe irin wannan hmm? Hmm? ka zai duk za ka rushe irin wannan ne wannan in ba fasad fil ard ba hmm? jonathan ma bai haka ba jonathan shi ma ya cewa zai inganta makarantun almajirai haramtare ba su da ba ideas sai dai kawai ta ci barkatai da sunan ko mulkin jama'a ba a tunanin maslaha ga al'umma sai kawai son zuciya la ije mana sharrunsu to Allah ta'ala ya ce inna ladina amanu hakika waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillah a tafarkin Allah domin ɗaukaka addinin Allah walladina awaw wa nasaru da kuma waɗanda suka ba da mafaka wa nasaru kuma suka ba da nasara suka ba da taimako su ne kariya suka ce za su kare annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke kare kawukansu da iyalansu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu shine na a ce daga nan ne ake kiransu al-ansar na farko sune al-muhajirun an kaddamar da su domin sune asalin musulunci su suka fara karban addinin musulunci su kuma ansar su suka yi ma musulunci gata da su da suka haɗu sune suka kafa addini domin wannan shine ya ba mu addini kiyan ya ba mu addini mafaka al'iwa shine wato wurin da za a samu a mafaka to shi yasa aka kira su na awaw wanda suka bada mafaka wa nasaru to Allah ya ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wadancan sashen su majibinta sashi ne sai aka kawo ula'ika don a nuna muhimmanta su da girman darajar su yayin da aka zo ka wajen kafirai sai aka ce walladina kafaru ba abu kuma ba ba ce ula'ika din ba wani su a ce musu ula'ika menene su amma su waɗannan saboda girman darajar sai aka ce ula'ika ba'dhum abu ba'd waɗancan masu wannan girman wanda nake ambatan su wato kamar ma sai dai kai haka sannan zaka hango su to su sashen su majibinta sashi ne wannan ayat ce tabbatar da muwalati tsakanin mu'mine jinsi na farko su ne almuhajirun su ne asali a cikin addinin musulunci waɗannan an yi su sun kare su ne wanda suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hijira shine barin wato barin gari an yi amfani daga alhajar shine atark tark mm, alhujur min alqaul shine wato zance wanda ake barinsa to wanda ya bar garinsu kuma 'yan uwansa 'yan garin nasu su ma suka bar shi to shine wanda za a ce masa hajara tunda ya zo da sigar mufa'ala ya bar su su ma sun bar shi mm, me yasa suka bar shi saboda imaninsa da yi saboda haka suka rabu da shi kuma akan haka shi ma ya rabu da su ya fifita imaninsa da wannan alakar da yake tare da su ganin cewa in ya bar imaninsa ya tsaya tare da su zai halaka zai rasa imanin nasa to wannan kuma sunna ce ta annabawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce dangane da annabi Ibrahim wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin ah, kuma ya ce dangane da ah, wa qala inni muhajirun ila rabbi waɗansu sun ce wannan ga annabi Lot ne amma zahir ga annabi Ibrahim ne fa amana lahu Lot وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي آه، وإني مهاجر إلى ربي إنه هو, آه، إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي آه. إنه هو العزيز إيه. سيهدين أيتا الصفات إني ذاهب إلى ربي سيهدين وأنا باب إشكالي النبي إبراهيم هكذا ذلك النبي موسى Musa shi هجرة كو تو na'am na amanu wa lam yuhajiru waɗanda kuma suka yi imani amma ba su yi hijira ba malakum min walayatihim min shay to babu ba ku da wani abu a cikin wato wala'in su jibintar lamarin su hatta yuhajiru har sai sun yi hijira wa in istansarukum fi dini amma idan kuma amma idan suka nemi taimakon ku a cikin addini wato domin wato ku ije musu fitina da za ta sa su su bar addini a cikin addinin su yayin da mushrikai suka kokari su dawo da su ya zuwa ga shirka ta karfi da yaji fa alaikumun nasr to taimako wajibi ne gare ku akan su wajibi ne wato gare su akan ku wato ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitha sai dai fa idan sun nemi taimakon ku ne akan mutane waɗanda suke tsakaninku da su akwai alkawari na rashin yaki to a nan wajen ba za ku warware alkawari ba kaga yadda addinin musulunci yake girmama alkawari hatta da makiya addini ko da sun ci sun takuna ma sun fitini muminai to wannan ba zai sa in akwai alkawari kuce za ku warware alkawarin ba wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa alwalaya da ake nufi a nan fassara biyu ce ta zo a kai akwai fassara abdullahi ibn abbas da su tada da mujahid cewa abin da ake nufi gado ne abin da yake a farkon musulunci cewar yayin da annabu sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin almuhajiri na wal ansar yan uwantakar har da tabbatar da gado cewa idan muhajiri ya rasu ba shi daga cikin magadansa hadda al'ansari wanda yake dan uwansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka su. haka idan ansari ya rasu hadda muhajir wanda yake Allah ya sa ‘yan wantaka a tsakaninsu shi ma zai gaje shi haka yake a farkon musulunci to wannan hukuncin kawai tsakanin almuhajiruna wal ansar ne amma waɗanda suka yi imani ba su hijira ba suka zauna a maka ko suka zauna a ƙauyukansu a rugoginsu ba su toho madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin jama'ar musulmi ba to su ba su da wannan wulaji ba su da wannan muwalati fassara ta biyu ta wilaya shine fassarar da malik ya tafi a kai cewa abin da ake nufi taimako da ba da nasara da ƙarfafa juna da soyayya da alaƙar yan uwantaka ba gado ba wannan shine ra'ayin malik to a bisa wannan sai zamanto kan cewar a faɗin da Allah ta'ala ya ce a ula'ika ba ba'abuhum auliya ba'ab wannan ba da labari ne na halin da suke a kai wato suna taimaka ma juna amma waɗanda kuwa ba su zo sun yi hijira ba ba su da wannan saboda yaushe ma suka zo suka zauna tare da muminan balantana har ya zamanto kan cewa an samu taimakekeniya da juna da su saboda sun zauna a cikin mushrikai ba su tashi sun yi hijira ba a cikin wannan akwai zaburarwa ga waɗanda suke a rigage daga cikin musulmi wanda suke imani amma ba su hijira sun zo madina ba kansu taso su hijira kuma wannan a farkon musulunci ne kafin fatahu makka bayan fatahu makka aka ce la hijira ta ba'da fat babu hijira bayan fatahu makka hikimar wannan don ya zama tokan cewa musulmi sun zo sun taru a waje guda sun karfafa juna kuma sun karfafa addini sun taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ya kafa addini to kuma shi yasa waɗanda suka zo suka yi wannan tun kafin a fatahu makka suka samu matsayi wanda duk wanda suka zo daga bayan su ba za su cin musu ba la yastawi minkum man amana min qabli al man anfaqa min qabli al wa amana la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu to kaga waɗanda suke kafin fathu makka suka yi infaki kuma suka yi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai suke da wanda suke daga baya ba to sannan ba za mu samu aya biyu ce fa wallazina kafaru aron makaranta mana mu karanta da mu kawo ƙarshen sura إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم <laughs> yanzu gina eh, mu tashi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين dan uwan mu an ramma Allah ya biya masa bukatarsa abin da yake nema a wajen Allah Allah ya bashi Allah ya sare masa al'amarin sa kuma duk Allah ka sare mana al'amarin mu akwai mahaifiyar mu za a yi mata tiyata jibi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba ta lafiya Allah ya ba ta waraka Allah ya kawo sauki a gare ta Allah ya sanya wannan tiyata da za a yi mata ta zamanto mai nasara Allah ya sanya ta zamanto dalilin sanadiyar tafiyar da samun ta ga waraka da lafiya Allah ka ba mu lafiya baki ɗaya yan uwan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai dan mu Kabiru Kabiru Isa shi ma an yi masa tiyata muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya inganta masa lafiya matar sa wadda ita ma take cikin rashin lafiya Allah ya inganta mata lafiya Allah ya gaggauta mata waraka yan umma gabaki daya wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka yayi mana wannan annoba Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah wannan tashi tashin hankali da ake a gabacin kasar nan da kuma yammacin kasar nan muna roƙon ka ya rabbi Allah ka yayi mana shi wanda suka dauki bindiga wanda suka dauki makami akan bayinka muna roƙon ka ya Allah Allah ka fi karfin su Allah ka sallada rundunonin ka akan su Allah ka yi mana maganin sharrun su Allah mun sanya ka a gaban su muna neman tsarin ka daga sharrun su Allah ka yayi mana dukkan fitinu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka yayi mana yunwa Allah ka yayi mana yunwa da talauci a wannan ƙasa azurta mummunan tasirin wannan annoba Allah ka yaye mana Allah kuma ka ɗauke wannan annoba daga garuruwan mu Allah ka yaye ta gabaki ɗayan mu gabaki ɗayan ta ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin